أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القوي العزيز العليم العظيم تصبح له الصلاة فيهن وإن من شيء إلا يصبه بحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال حكيم الفعال كثير النوال شديد المهام لا يفوز به عبد الصياطين وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير واشهد ان محمدا عبده ورسوله الناصح العليم الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الأمة وسادتها لا يوفرهم إلا مؤمن ولا يهفرهم إلا منافق وعلى السابقين لهم بإنسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون وأطيعوه وأذنوه في هذا اليوم المبارك واحمدوه على ما هداكم له من الإيمان واشكروا له على ما أعانكم عليه من الصيام والقيام وأطيعوه في كل أعيانكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله العيد الإسلام مظهر من مظاهر القوة والمحبة والإخلاص وهو مذكر بيوم البعث والجزاء وإذا فليت العيد لمن لبس الجديد أو تفاخر بالعدد والعديد ولكن العيد الحق لمن خاف يوم الوعيد واتقى كالعرش العرش المجيد فالوعد حق والموقف رهيب والعذاب شديد والقرآن مذكر للكافرين قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ويقول الشاعر وفي بعض بعد الموت نشر فرائد وميزان قسط فائز أو مثقل ونشر يشيب الطفل من عدم هوله ومنه الجبال الراسيات تزلزل ونار تنبدا في مداها سلاحل يظل بها الفجار ثم يسلسل عليها قرار مذهب ومظلة عليه سرايا في القيامة تحمت وفيه تلاليب تعمل بالورى فهذا نجا منها وهذا مكذب فلا مسلم يفديه ما يفتدي به وإن يعجب يوما فلا عذر يقبل أيها المسلمون هو أنفسكم وأهليكم نارا وكلها الناس والحجارة عليها ملائكة ظلام شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وذلك بالحمل على طاعة الله والجدية في السير بالأخلاق والتذكير بما كان الأرض على عن عدي بن عاصم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يرجو أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من أعمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى عليه فتتقوا النار ولو بصدق نمرة وإياكم عباد الله والكفرة عما خلقتم منه ففي الجبل من العطر واجعل من فرحة الدنيا سبيلا للفرحة العظمى في جنات ونهر وفي ذمة عدل صدق عند مليك مقتدر ولا تستوهجوا من, من ذكر هذه اللذات فوصية نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات قال القرطبي رحمه الله قال الزكار من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث تعديل التوبة وقناعه الغم ونساه العبادة ومن نسي الموت من بثلاث تسريب التوبة وترك الربا بالكفاء والتكاثر في العبادة عباد الله لا يعني لا يعني ذكر الموت أن تتحول الحياة إلى أحزان ولا إلى ظلمات مدركة والنوائية المدية لكن الموازنة بين نعيم الدنيا والآخرة والمنافقة الدائمة والتحول في المطعم والمسرة والمنزل والملبس والنطق والصوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما الإسلام يوم الإيد يوم أنس وسلة بما أمر الله به أن يوصل ويوم مواساة لمن به حاجة يمسك رأس اليتيم ويتصدق على الفقراء والمساكين ويدعى فيه للمرضى ويترحم على الموتى ويدعى بزكاة العشرة ورفع الذل عن المتضررين من المسلمين هو يوم تفرض فيه أكلام الأمة المسلمة على فجيتها وتبرز فيه العوائق والميول والعوائد على حقيقتها فامتد مسائل الإساء إلى أبعد مدى يبقى ويبقى المجتمع في العيد متماسكا متعاونا متراحما فتفضل فيه القلوب بالحب والود والبر والصفاء انما يعيد الامه جهل ابنائها وجفلة علمائها وتسلط عادتها ويضعف قدرتها ويفرق كلمتها شيوع النفاق بين فيها ووجود الخلاف النكد بين بنائها وبروز الأرملة في أي مذهب من مناهي حياتها وزيادة العلمانية لرجلها إخوة الإسلام لن يكون المسلمون في زواج أنفسهم أو صراعهم مع الأمم الأخرى إذا نحكي شرع ذلك وصار تطبيق القوانين الوضعية فيما أنزل الله حكمه من السماء وجاءت به شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولن يكن الظلمة نقطة من أبنائها يرون الدين فسهرا من مساجد التسلط فسعيدا ولا ذا فرق في ذلك بين من يعلنه ومن يسره لكنه يتمثله واقع عمليا ولن يكون الأمة وفيها من يرون تحديد المرأة المسلمة للمرأة الكافرة أنصف الترك لغبيتها وكرامتها والعشمة والعشمة والأفاق والحياة تقاليدا ثانية ولن ترشد الأمة أضاء طاقة شبابها في اللهو واللعب الفارغ وأن للأمة المسلمة أن تكلها إذا كانت عادتها من يلزمون أنفسهم وشعوبهم دخول دخول الجور الطبي الخارجي تقعيدا ومجاهدا للأمم الكافرة الأخرى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله ينهى والله لا يهدي القوم الظالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. يهودي البيان بوطن غربة وطن شوى إجراء بوطة تريف خطو تحر الرحيم لكم الله تعالى مجير رحمه وعفت عهد الدنيا أي دنيا جنانية غير فرش يصول آياته lokacin da za mu a daidai wannan lokaci da mere mai albarka tunatar da al'iyama wannan taro namu ya yi kama ga taron al'iyama mutane masu imani suna zaune a rana kowa yana jin ranar ya canje gobe kiyama ranar da za a samu ta nuka wannan wannan rana za a mako da ita kusa tsakanin mu da ita yau milamilai zafi da ya ce mai mana yawa amma ranar alkiyama zai zamo tsakanin mu da ita mai tsaya za a koyi za a koyi sai dai ba ku mutuwa kawai inda da mutuwa ta kai a mutu الله أكبر الله أكبر ولله الحمد bayan godiya ga Allah da roƙon Allah ya tsara wa annabi da sahabban da daraja jama'a na wannan taro gaba ɗaya mu ji tsoron Allah ɗan ruwan musulmai wa aqimu ku mu yi wa Allah ɗa'a wa azzimuhu fi hadha al-yawm al-mubarak a wannan wuri mai albarka ba wuri ne na kaɗe-kaɗe ba ba wurin ne da kwana na raye ba wuri ne na tasiri ambaton Allah sadar da zumunci gabatar da alƙarai wa hamadun da gobe wa Allah Allah ba mu da kuma na hukumar imani yadda ita ya saddako imani da tsarin Allah tsarin da annabi Muhammad ya zo da shi واشكروه على ما أعانكم عليه من الثياب والقيام. تبودي وعلا تبقون بإبنه kan kuka yi azumin nan kwana talatin yau ko da zai yi duniya sama amma da Allah da Allah ya taimake mu an dace ba a samu kwana talatin ba amma a wannan jikin mun samu talatin da kiyamun ne da aka samu Allah kafi ne daga gare ka yadda ka hore aka yi wannan kiyamun ne ya Allah ka karɓi ayyukanmu وأطيعوه فيما أمر طاعة في كل أعمالكم فتقبلوا بالصبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الأمر ذلك الله العلم في الإسلام مثلا إيدي a musulunci wata siffa ce daga cikin siffofin nuna ƙarfi, ƙarfi a arziki, ƙarfi a haɗin ƙarfi a duniya ƙarfi a ɗa'a yau ka duba ba wanda ya tsare mutanen nan imanin su ya tsare wanda ma bai samu sallah ba ba da kowa ake shigowa ake tsaye ake zazzauni ake ana jin menene ce. wannan wata kyauta ce daga Allah ta bara wa ta'ala wanda ya mana kudi bai zaunar da mutanen nan muƙami bai zaunar da mutane imani da Allah ya zaunar da su wal mahabba da san juna da yan uwantaka wannan wuni mun fi ciwon biyo yau da yawon ba yana tuna mana ranar tashi da da ranar da za a yi sakayya liba farayin da la'idu liman da bisa da dalila idi ba na mai sabon ɗinki ne ba إيدي ما نفع فيها فإذا لكن الإيد الحق إيدي نجسية لمن خاف يوم الوحي نوانت إيدي قرانا ما تخيلا واتقى ذا العرش المجيد يكياي أي من العرش مجرمان فالواحد ربه درجة إن ذلك لها القيامة تذكيرني wannan tsayuwa da za a tsaya shekara dubu hamsin gaskiya ce wannan azaba da ake nagara za ta zo min nan da alkur'ani ya alqur'ani ya tuna tantara talaka Allah ta'ala na cewa ya jama'a ittaqu rabbakum ku kiyayi ubangijinku ku yi abin da ya yi ku bar abin da ya hana girgizar ta da alƙiyama yana da girma na rana ne wannan za a yi ta kafin a duniya ta kare ترونها ذات من تتبع من كل مرضعة أبنى أربعة mai shayarwa za ta tsallake abin da suke shayarwa saboda sashen hankali wata na ta sukara za ta ga mutane ana ba ta na sashen hankali kuma ba ta sha wani abu na kai ba a raba Allah ke kai a raba wani bawan Allah ya turkule abubuwa yana cewa a tashin kiyaman nan ba bayan an mutu na shiru da yau ko cewa a ce an gama jarrabawa gobe za a manna takarda duk ɗan makarantar da ke makaranta an daga ba ko ina sun nan da zai bayyana to wannan aiki da mutum shekara ko shekara ko kasa da haka ko sama da haka mutum zai zo zai gaba a da shi da sanar da abin da ya samu Wani zamun kisti za a samu mizanin auna ayyuka tsakanin masu kyau da marasa kyau za a zo da ne. wani ne ba zai tsaka a fara alheri wani sikelin na zai nauyi an zama akwai na kyau nashi ne wani za ka siya shi kuma saboda firgitin zafi yaro ma karami zai yi kurkura min kisa da hauri banda wannan aikin zai yi kurkura wa min hulkiba arrafiya ta ce zazzaru duwatsun manyan manyan zuwa sunan za ta narke ba ba ta tattudu ba ba ku kankare wa darun da rumfa ga wuta kan na Allah kila za a talatin ba wutar kaɗai ba a cikin wutan ma a farko ina ke zaune yukallu bi an hujja za a ɗaɗɗaure masu saurin kai sun yi yusallar sannan a zuba sakanka alaiha sura ya gada a kai wanda za a je tsallake kan gada a kurzaniya عليه البرايا في قيامة الأمم هل يكون جكا هو وإن منكم إلا واحد هو ثابت كيف tana ce kai ina za ka bi ke ina za ka bi ko ba ka haye ko ba ba ka haye ba wannan sai dai in an ji fala mujrimu yufihi ma yastadihi wani mujrimi abin da ya saba yana kwantar da shi sai ya karshe shi ba da وإن يعتبر يوما فلا أجر يقبل إن يقع عمري من يوم ينتابع من يوم ينتابع باع أحد عن هذا الأمر يقوى الله قوة أنفسكم وأهلكم ku kare rayuwanku daga wannan fita ku kare iyalanku daga wannan fita dole mu koma mu duba abin da matan aikatawa ba fara mu dinga bin matan mu abin da muke so shi za a yi ba ƴaƴa su za su bi iyaye jahilai su za su bi malamai ba malamai ne za su bi jahilai ba ba iyaye ne za su bi ƴaƴa ba ba mazaje ne za su bi matan su ba a'a mata ne za su bi mazajen ainihin ƴaƴa ne za su bi iyayen su dole jahilai dole su yi ɗa'a wa malaman su saboda haka mun kare kanku da bauta wannan wanda da ake magana al-muqaddihum da tijara mutane ne da zuwa ko sune makamanka alaiha Ita. da masu faru a kanta shidaju la ya'tun bil rahman amala wa yaf'alun ma yumaru وذلك والنقوى زي كما في الحمل على طاعة الله فهو su bi Allah. yau ga mun karanta maganar nau'in shugabanci ku duba annabi Sulaiman alaihi salatu wa salam hatta rundunar tsuntsaye ya tafi ya ga wanda tsuntsu ne ya zo wanda sun ne bai zo ba har aka tadda matsala ta samu rubutu hudu hudu aka bincika ba an nemo shi ne ba ya zo ya nuna ruwa a'a bincike ya zo an zo ko ba kamar yanzu dole kafin a shiga sallana ka tabbatar da masu kasar shi ƴaƴanka gaba ɗaya sun halarci wannan filin yaran gidanka gaba ɗaya sun halarci wannan filin in har akwai wani ɗanka da bai zo ba wani matarka da bata zo ba ba na nuna kake da shi ba ta wata za ka tsaya a gaban Allah kai bayani amanat jahat orang masyarakat terlibat kekacauan. Jakarta sudah kedua, makan tak punya semua, kaya tak punya semua tetap. Agar zakat sampai nasib, lahatah haka dan menari kepada aku. Maka riba isyarat haka, syumul itu, zakat zakat. tun da ɗan ya kan su da ya da zai iya duba kan kayan da sun so kaza da sun so kaza ya duba ja na yin faru da su da gudu ko ban gani gani da su sannan sai aini mai girma ya haka ka ce hasala suke wallahi wallahi zai maka azama a kasa wa ya ba ki izini ya fita ba izini ba ko kuma wallahi zai yanka in kuma wannan da ba sai dai in ya da wani uzuri mai tsari sai ka je ka bincika ka canza kan kare yi ba sai kuma wannan ke za ka ɗauka kawai da ka kai yayin yayin man tau sai jin da kana kaje ba kun mun ka baka kaje wani. sai wani mu ba wala ni na ya maka kana da ya ka kana da wannan zakin da kai kamar Allah dan ka bai yi sallar farilla ba sauran salloli ba ka dai ba saboda idin shi ne muke cikin ba idan ma sakka aka yi sallah ba sai sallah ba kai wanda ka kaje ka dauka za ka rage da aiki ne ne dan ne ne haka ma sallah ba ko shi kenan idan ka zama masallaci ka ba masallaci ba kawai sai ka rufe idan ka ba ka san da ake faɗa ba kai kana da kokari kullum kana tsaron gaba kullum kana abin da kanka to ya'yan ka haka yaran gidanka wanda amana ce hannunka haka suke ka duka ba annabi Sulaiman hakan kuma kuke yake bi sun ba yake bi da ba da in ko haka za a ce maka za a je wurin ibada ta inda bai ba za a yi karatu a kanin lokaci kaza da lokaci gaba ƴaƴan ka sun tafi yawon banza ka tabbata jahalalle ka ta kafi أي na ba ku samu kulliya ba dole na وذلك بالحمل على طاعة الله الطورة السلطة تعود بالله والنجية في السير إلى الله دمتا منه وحلت في أبيات حمي الله وأن يتذكر يجعل ذلك يمكن منه زمان النبي موسى har lokacin da za a halaka duniya yana cewa ya bunayyar kan ma'ana في حي الصلاة فذاهبا فحاول إلى جبل يعصمني من البعض يزعج من رأسي كي يعود لا أعصم اليوم من أمين فقال بينهم وبينهم فكان من المكرم يا بكر عاجبك يا ولد ko ko a sun da ba ba babu ruwa ma da kai kai ne da Allah ina ka kai a da Allah dole ka danyo shi ku yi wata ba da yakan dole zai ya la. amma na ta gama idan ma ka ce ka buga ka biyo mana ka bai ta ka ba da mana ka ba da mana da duka ka kana da shi kenan kana da mutum ya mata annabi annabi lulu na masallaci na karantar da al'umma matarsa na gida faɗa maka fasikanci gidan annabi lulu an mai ne kamar gidan wata magajiya kamar da yau ake wato da dama malaman addini ɗaliban nan suna ba da darussa matan su suna da kan da su kana zaune a masallaci kana karantar da jama'a sun ma saka ka ta a yan iska a cikin ka ita ke nan kullawa ita ke nan kwangila ita ke nan menene kaza in a tattara a kawo bobi za ka karɓa ita ba ta cika jaguna can ka kai kana nan kana fata nuna mutane ya in da kuma kana can kana haɗa ma to tun da baka sani ba Allah ya da kai yadda Allah ya fidda annabi lutu kai ma ba ka fidda kai amma kuma ta fasa da bijin da ya kai ma sai ka aiki na kulawa ka fasa da irin na annabi lokacin sannan za ka fara da in ko ba haka ba matan nan naka sai ka tsinje ka kunta ta jahannama da ita don da za ta shiga wata ne ita ka ɗaya ba sai da ka jirga ba ana kyawa sai da jimbin da kula za ta tafi da 'ya'yanta za ta yi wuta zamba a tsarin mijinta da babanta da 'yan uwanta tun da su ne ake ku tare ta labari ya tabbata a kan maganar dukiyar dukiyar in ya bayyana mafi yawa mafi yawa mata su kamar yadda yanzu kake gani kuma da kuma da yake da mata kun ku fara yawa ko ta tabbata da kawo ana tura mata kuɗi daga majalisar ɗinkin duniya tana wa da kanta yadda suke so ɗan sai ya zo ya kama uwarsa ya kaure ta shi ba haka ba za ka suta ne ka fi jirgin nan ga wani jirgin ya ke kafin jirgin ya zo matan an ba su yanki sama da maza yau in ka ba in ba za ka kake da shi ba da mata ka kodu kai ke sai ka ga ana nema a karɓi gidan ka ba sai dai in kana da mai yayyu sai dai kana ka kafa ɗaya in ko ba haka ba kana ce kana kawai da a duka ka ai ai gidan da ƴaƴan da su haka ka kafa su kana ji kana kallo kai magana amma alama yana da a harbe ka mata sun samu jahannami tun kafin su ga sai ya kara ku amma mutum yana bari abin da zai ku ba ka da ikon kurfa a shakka balle ma shakka balle yarka balle tsawonka ina da wata jama'a falati ya zama duniya in ma ku haka mu san abin yi kafin ya dage muna ji muna kallo ba a mutu shi sun wannan abu ana girba ana dariya ana ganin abin ba a ne ba eh, da yanzu sai matar kasa fashe mun gida ka bari sai an fara fashewa ka da kamar yadda abin ya yi karfi an fashe noma ya ko sai dai an kasa yin hukunci da shi don haka nan dole ne maganar tarbiyya fa laluri ne mu kare ƴaƴan nan daga wuta mu kare iyalan nan daga wuta mu kare amanan da aka ba mu mu kare sannan mu kare iyayen mu ƴaƴan mu labari ya zo daga Aliyu dan Hakim radiyallahu anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa zama yana ba mu labarin abin da zai auku gobe kiyama ma minkum min ahadin illa zai kalliru rabbuh ba wani a cikin kusa ya yi magana da Allah fiska da fiska gaba da gaba ba shi da ba yau zama ko ni biyu za ka yi magana da shi shi da baki domin a kafa da fasar Allah kana ce za ka yi magana da mai dai baki da baki za ka yi magana da shugaban kafa baki da baki da ya za ku tashi sai an gama taron ka dawo za ka sallajiya to za ka yi magana da mahalicin kasa da sama mahalicin dukkan komai baki da baki gaba da gaba ido da ido mutum zai duba damar tana yana iya na tsabta a mai amalin ba komai sai abin da mutum ya aikata na yi ba wayan zuru an amin ijiba abubuwa tana yana illa ma tsabta la gane da zai وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه إن يكن لجبانك باع كل زيجل سيهو تحكتك عن أنا جمع بطنشي زاو كده وشكين جماعة فقط النار نارا ولو بشكين ku ji tsoron Allah ku kare kanku daga wannan tsayuwa daga wannan ababa ko da kwebe da tsakin dibino mutum bai da wani abu sai dan mallin dibino da ya rage to ya bayar da shi da niyyar Allah ya kare shi daga wannan ababa wannan mallin dibino zai zama maka garkuwa daga ababa ba fa ana nufin kana da mutum dibino ka kana da tsakin dibino ka bayar ba za a karɓa a tsari ke kake da shi wani bai da bayi iyakun ibadan lahi wal jawala bayan haka ku kiyayi takala wannan takala ta ga wata kama sai mutum ya shiga hatsari ko ya shiga ciwo ko ya shiga da gudan zai fara cewa in Allah ya in da da zai kiyaye zan zan na yi a fara rayuwa na tun yanzu kana da lafiya kun kana da kun kana da kuri kun kana mulki za ka yi wani abu da zai kare ka daga wannan abara mutum ta kada a abu akwai yalata a kafala akwai nadama ne da aka yi fara haɗin duniya wannan murna na duniya ko mai sai wata hanya ta samun ni'ima ta abada a cikin aljanna mai ruwa aljanna wani zama wanda ke daraja ولا تسهو ولا تستوحشوا من ذكر هذه اللذات كلنا تنجد بجأم من الرجوع mutuwa mai yake jin daɗi ko dai yana fin jiki in ana magana mutuwa mutane ba ba ba su jin labarin mutuwa akwai mutumin da bai san kalma ba akwai mutumin da bai iya ganin ta ba ku daina bincike a da gani ne gare ku ku dinga yawan suna mutuwa فوصية نبيكم وصية منكم صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات جماعة كل يوم تكون مصورة wallahi da muke karatun mutuwa da yadda muke karanta alkiyama da yadda muke karanta lahira ya yi kaɗan mutukan kaɗan a darussan mu shi ne baya kada ka daga ta makarantun tsari makarantun tsari ba a magana mutuwa sai da kan kasa daga nan sai dai yadda za ka samu kwani yadda za ka samu aiki yadda za ka samu kuri yadda za ka dama da kai yadda za ka yi hukumaya da kai wannan karatu yadda na jiran ka ba ka cin ne na tsira ba 他就是讲的什么事情，有个人他来怎么讲，过去他因为你娃娃要干的，把这个我就给他讲的，把这个利益给他弄的，把这个利益给他弄的，后来他们他们还不来。Jawanan, ya, kan, jawanan. Cuma apa pernah juga yang nampak Babi ni yang kamu jumpa. Allah kamu. Menurutkan lah kamu. Babi ni akan murah mana sahaja. إمام المقدسي رحمه الله لنا فدي لنا جواز عالم جسار من أكثر من ذكر الجنة mutumin duk da ya yawaita tuna mutuwa aka yawaita darussan mutuwa ɗan kuri ba bisara Allah zai ɗaukaka shi zai fifita shi da abubuwa guda uku ba a ce mutuwa ku yi saurin tuba daga zai saurin tuba daga sabon Allah ne zai yawaita na yama kuna zaune da mutum wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu da wannan ma ya tsaya wanda ma yanzu ku duba ɗan ruwan mai duma da siyasa ba rage yanzu yana zaune a nan yana son rubuce rubuce yanzu yana farko yana fara halin Allah ran kowa na san Allah amma idan ka hauki ya ce ran ma ne na hannun Allah bai da lafiya bai da lafiya Allah ta ba lafiya zai yi mawa ne yau inna irin abin da zai shi zai same ka ko nufi shi bai mutu ba shi da kai yau za ka ba. ya yi magana nan da na nake ja ko, don ba da na muku na ce kila ba zan zo ba ba to kila ba na ka karshe kenan saboda haka nan mutum zai samu rabota a gurguda ta gamsa ka tuba wata na a cikin kalbi zai samu wadatuwar jinsi buri zai

saboda kada za ka iya kai wannan can da kana nuna mutuwa wane ya mutu wane ya mutu kai ma ga shi abin da mai yiwuwa ne zaka da nuna mutuwa wa man nasiya al-mawt mutumin da man ta mutuwa ai kuwa hulli da bin talatin Allah zai jajjero mata da abubuwa da tasrifu tawba zai rabu insha Allah daga bana har bayan sallah in na taba kaza ba shi kenan Allah ya taba kaje jana ya taba shi kenan ko zai bana zai yi kaza ta kaza har ya je na kaza wa tarku riba bil kafati jabal yadda da abin da Allah ta'ala ya ba kullum mutumin mutumin Allah yana kawo rayuwarsa dai ji da abin da ke an ba. وتحصل في العبادات جلالات العبادات كدمت الله موسى الى هو وأن يقدم الجنة ويؤثر يعطون الصلاة كسعة أجو صلى على راسي جلالاتي لا يعني ذكر الموت وأطعنا بدل أن تكون مجورة نقول أن تتحول الحياة إلى هذا وقعنا يا تقوم بدل ذكي تقوم قوتك تقوم كذا هل أتاك قوتك إذا متى تتاك قوتك ورمتك magana ana magana aiki ba wata kuma aiki ne za a yi a kan wata lalata in kuka a yi kuka ana gamawa daga wannan kuka to ka jira masu kuka na ko za ka yi aikin da aka yi maka إلى عباس ولا إلى ظلمات مهلكة والدوائية فرد مؤمنية لكن الموازنة أقول أجنبي أولى بين نصيب الدنيا والآخرة كن أولى كام الدنيا نصاب الآخرة دنيا إنك إياك تنزل لا ولا بابا يجيبها المراقبة الدائمة دا كياية أنا بزر والتعاون في المطعم بقاطع قلب أي ورد عمشي mutum ba zai tashi ba ba zai yi kamuya muya ba ba yadda za a yi wani mutum ya tafi abu ya ba dole ka sa ko da ka yi cin abin da zai tsina kawai ka zai shi kawo an fawa kawai ka zai ga kuma ba an fawa kawai ka zai an kai shi da wata wanda ya samu shinkafa ai sai ka duba ai ya samu shinkafa shi ne noma ko abda ake ne sun yi ko dan da mu ya ya ne mutum da ke gaba da cikin irin wannan sabili dole ne ka ta musu dole ba za ka iya bautar Allah ba ana tsayawa ba ka ba ka yi ba ranar nan nan ka tana da ya ta saboda ka ga ka ta ka ta mu ya mu ya ba za ka iya tsayuwa wurin da ka Allah ba dole ai ka samu wani jin abinci wal majrami da kayan abin da ba ta wal man kai hatta ma sabbi rabba Allah kayan da zaka fa wal wal nuzuki wal sawu wal fadl الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الأمر يا أمم المسلمين يوم العيد لا العيد يوم القدس وسيلة الجنة أمر الله به لا ناني لمنا لا ناني لنمنا رانا لا ناني رانا لنحن المقوم الجيد ويوم مواساة لتنزيل هذا رانا لنتعبد الرمسي لبكاتا يوصل العظم يبكي rannan da ake saba ake saba kan maraya saba wannan ma'ana sai makawa da shi yadda shi yi maka abu ba an ta nan da ta da jin da bin mutum mutum kana kawo kudin mutum da kawo kawo kudin mutum da kawo sai zai fito da naka ka fito da naka sai maka baya a sai maka maraya da nan ka fito in ko ba ka yi abin nan amma ka je lafi ba ka tara ka fara ka fara ka yaka ka da na riba sai na kuma ka je ka fara fara a dauke hoto a yi abin da wannan ban fara abin da ya fara saboda an kasa wannan da budda ka ɗiba daga kamilu malika abin da ka ce abin da ka mallaka ko da cin ita ma'ana ويتصدق على الفقراء يبني أن يتصدق على المسكينين da talakawa wa yudu a wuri nan ake du'a'i mun marasa sai da mutum ya koya mara da lafiya mu du'a'i wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka ba mu lafiya da sauran yan uwan mu gabaki daya والمرحم أو الموتى يوم هذه الروحان الله الله ذكر مكتبه ويدعى بإتكاف الأسر أرجع الله يا الله كفهم صومنا وإلا أكاد wancan hanyar ta kuma da su kama wanda suna cikin hankali mutuwa ko yau ko gobe suka shiga hannun mutanen nan misali aiki a kullum a kowane mutu za ya kashe shi ma wani mutum ya faɗi kenan ana girmama mu ana zuwa daga Allah ya ja mu kamar muna faɗi kashe irin wallahi ka daina ganin kai tsohon ka daina tunanin kai ka Allah ka bani ba ku da korar wallahi muna iya aikata ko mu kasance duk da ke hannun da za ka yi jarsu lokuna hannu mata na hannu maza na hannu kuma mutane hannun ba komai a gare su annashuwa ake kusa har kan mutane kawai kusa kusa ba su san wa'in nan ba wanda ke cikin dalan ba mutum bai san hawa ba bai san sauka ba kawai ya tsanci kanka da ji kila da kanka da ji abinci mutum a zoci mutum ya yi koka da ka faɗa musu kawo musu. Zan mu kashe ka sai ka ba mu ba abin da ba mun sha Allah ko da su shi amma za mu yi za a haɗa a tsakani amma ba wannan magana haka ko Allah ba dole al'umma ta gaskiya da ta adalci amma waɗannan mutane suna cikin hannun da kowa kai Allah ya sauri Allah ya sauri kana ga mutum da zai fitar da mu ba ta yi da ake ba da shi da nan wani Allahumma sallihu Allahumma sallihu shi ke nan mun yi abin da ya zama كذا لا بد أقوله من يوم لكن لما نقول له يدرك هذا المكان حقا في المكان كذوبا كما كان من جنات حتى كما كان كفي أبو لنا من جنات كذا أبو لنا كذا كريم زال من تجوا مطون زنا نينا نينا إلى جاسي بوجابا دوانا كذا كل من بوجابا دوانا من يبانا كريم من يبانا shi muna ya kwana a kan gari muna ya kwana a wurin gaba shi wannan mutum bai ba da makon ya ka damu ma ba sai da kashi ba sai da shi ne na kwanci a ka hama kan ji addinin masa da jama'a an muka kawo da shi da kawai amma wannan kawai a cikin har ka kai a cikin kai saboda ba imani ba kai يا الله لا تضرهم ورفع الضر عن المتضررين اذا كونت وهو اكثر من في الكتب هلا لك المسلمين يوم لا هو يوم تبرز فيه الاكلات الامم المسلمه يوم اتبين شعوى هذا عند الامم المسلمين على زوجيتها وتبرز فيه العواقب او الشيء زي بينا والميول والعواقب على حقيقتها ترتبط مسائل الإخلاقية أين تنانيك وانتك يدا فاتبع إلى أبعد مدى ويقضي المجتمع زمن تكي والجماعة زوجة وانا آه، في عيد متماسكا تنسو أحدك متعاونا متراحما فكفروا في الملوك زكاة الله والولاد بالعفو والود والبر والسفاح إنما يجيب الأمة أقول لك أنا على الأمة أيضا مثلا مثلا مثلا جهل أبنائها da malam waɗanda suka malake da suka komai a addini ba suka malantar da kansu suke zuwa mutane a cikin halaka wajen falamar ulama ya da kanan malaman hakika an bar zama da talakawa kusa da kusa sai dai mutum zai gudanar da gawa a ƙauyen ba ku fara alaƙa ku fara aka labarai ku fara aure kama lafiya da mutanen nan ka zauna suna kuma da kai su ji daga bakin ka ka ji daga bakin su wata san lulu ka tafiya da kuma kama ka yanki wa gaban wayin da iko kudarata suna karya karfin tattalin afirka su karfin rayuwa su karfin abincin su wani kwarda da kalimata na raba kalmar su shiyo unisaki munafunci na matasa munafunci wani yin ɗalibai kuma shi ma yana zuwa yana kala har yau a kan mutane gudunma za ka ji a daina a kofa a daina a kofa a daina a yi gaba ko ina ka kafa a ranar da ake a kwalle ake ويريد الخلاف النهر زسام الشعباني بين أبنائها ودروس علمنا جبين حكم فرع الديني شنو الدين الثوري حكم الإسلام لن يكون المسلمون مسلمين بعضهم من الصلاة في باقي أنفسهم أقاموا أقاموا زكاته أو شرائهم مع الأمم الأخرى هو ذنب سبحانه وتعالى من دوساء الأمة إذا نسي شر الله هل أن توجه بارك الله وكان تطبيق القوانين أن أي وجد جوز الكند أكثر أنا فيني أجل أجل أن أجل أجل الله أجل dokokin da suka dauko daga sama wanda ke sanin matsalan ke sanin bukatun ya mana dokoki a bayan su a zo a kawo wani abu su ba mu shakka a kasa a cigaba da zama ba za a kasa da shi ba wannan su kuma wani na kuma dai min mabalani da al'umma ba za su ci ba muslim za ta kun ya rauna dina masu haramin ba da ke ta halaru jama'a suna kallon addini shi baya ne kuma baya ne kallon shi ne la farka fi zalika bayna man yu'linuhu wanda yake bayyana wa asili yana sukan addini ba yi da bayanci wa man yusirruhu da wanda ke kullana wannan lakinnahu yatabassaru wa huwa amaliya ولن تجد الأمة الأمة بغاية الأسكبة وفيها من يرينا أتجد الأمة أقيمة سجن تقليد المرأة المسلمة يا مسلمة ذات ما كافرة أما دواية والأرمضة نعمة أنت ما قلنا شيء يجب وجماعة والمسكتة من أنا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا wuta manga wala haka mafi kunya komawa gefe yana irka wannan daga ciki baya ta shi ma duk abin da namiji zai mace ma za ta yi irin ta ko ma sama da haka a sa kuɗi na da duk da ko kunya baya mata tana shugabancin ma'aikata kaza ita ce jagora ita ka hanyar ita ke rigida bangare kaza wanda ke rigida bangare kaza wannan ke rigida bangare ko kunya baya yi ko ولن ولن تجد الأمة الأمة بلاد اليوم أمان أفهم كسبابيا سكاكوزا كذا كايتين نفاتون سلوما أي وما إلى متى والنعيم الخارجي وأن للأمة المسلمة فإن الأمة المسلمة ذات الأذى أن يكون في إذا كان آدم shugabannin su sun sun kasance mai yurdi nuna amfasawa suna tsora wa kawunan ku wasu hukumar da al'umma ku burko da kujerar da kai koyon kafirai annabi na ta lantarkarwar da suna da nan kwana سواء اليهود والنصارى فعلوا يا رسول الله نعم اليهود والنصارى متعني سؤالنا كلنا فهموا كيف يمكن ان تسال الى بعض النصارى وأن للأمة المسلمة فإذا الأمة في المسلمة كثير إذا كان عددها من يلزمون أنفسهم أقوم بقونا وكاونا وشعورهم دخولهم شهر الصوفي الكريم فتأليد مرجع ورسل أي الأمم الكافرة دخول الأمة الكافرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله عظاما وتجليلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لن يجعل للعمل المؤمن أجلا أجلا دون الله ثم قال واعبد ربك حتى يعطيك اليقين أنا من أجمل ما أجمل الطاعة تعقبها الطاعة والحسنة تعقبها الطاعه وأكرم باعمال الجبل في تراجة الحركات وفي يوم النهار يلتفت الحاضرون للصالحات وصدق الله العظيم والباقيات الصالحات الحمد عند ربك ثوابا وخير املا وعقدا في الاسلام هناك من يكيد لك كيدا ويريد بك شرا فهذين مربيه البداعه الانسان وإن تظاهروا بزي نافئ إياهن عن تترضعن بالقوم فيظهر الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وعاقبين الله ورسوله عدلينا الجزاء وتبدل البشرة وهكذا البروجة ولا تبدين ما يخفى من زينتك ولا تستثمرن ولا تستثمرن فآتكن في زين ما أمر الله لكم فذلك عدل الصلاة وعدم الله للنساء معاشر الشباب القتل أوسعته واستثمروا طاقاتكم فيما ينفعكم ويعود بالخير على أمتكم فالفراغ يعقبها الانصباء والقوة تدفع أول يوم إلى بعض ومن فرط في هذه القرة والقوة نديمة حين البعض وشيخها أفتأكيد نقول إذا باقي bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya kada wa إمام العقل البصري يهمه الله بما سوى إن الله لم يجعل للأمل المؤمن أجرا فالله يغني عيش المؤمنين على لغتي فأي ليس ما عيش تكون بيت لغتي بعض الموضوع على شيء بدون الموت فلم ترى رمنا أمت رمنا تكون لذيذها ثم ترى وعبد ربك كي تضع فاتح من يدك حتى يعطيك اليقين ala man amma ajabala ta'atu ta'atu hatta ya da ta ya zama ta'atu su ne baya yau a ce a ramadana kullum kun sauka ka ga sai ka ɗauki shekarar sauran wata za ka yi ɗin nan kuma kowace ka kama ba bayan Allah da bayan Allah mutum yana cewa ya samu shekara arba'in ko kullum da ya sauka alƙur'ani kalau da maganganun dari da ta ayyuka ka Qur'ani in an mata kwana ba kan? Haji hadisi kan ba kawai ke shi ba ba ka san ma ya ke sabo inda hadisin ya taso ba imamu nawawi ya kawo wannan magana malamin sa ya shafi'i a ramadan yana kauta tattin da daddare ya tattazo daya da rana ya kan sama ta wannan karatu ne na munafaba in karatu na munafaba ya yi na yin na ba karatun a ce ma ba ta dabbarin a ce ma ba akwai lokacin da dabbarin shi za a yi daban amma wannan ana bukatar yawan ka da yawan mura ba ba ta makaranta ko ga a fashin Allah ko kana ba ke kila ka kwana goma a wajen umra ya yi kafa goma yi kwana ta ba a madina kullu ka yi ka a kan da dawo gida da wannan tsarin larabci to ya fara aiki da a ce ramadanan nan karanta karanta da aka yi na bilbilo da aka yi ya zama sauran watanni goma sha ɗaya kuma an biyo a haka ta والحسنة تعجب الحسنات sadaka da aka yi na ramadana kai ma kana kan abinci ka bayar kai ma kana mai gaba ya zama an biyo shi da wannan sadakoki wa akarin bi a amalin jere ka ɗaukaka ya kyawun ayyukan tsara توافق على الأرض وفي يوم المعاد رانا تاتي عن القيامة يا يعتبط يدك يرتبط الآمنون ذاك يتقوم مع سعيدي ذاك ما دام يمينه من دنيا عنا قلبه ذاك الرسالة سيبو القيامة ذاك بمسلم سينا فنكينا أيكم وصدق الله العظيم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا يا رب مسلمان yau duniya kuna cikin haɗari kana cikin haɗari kuna ne ban da shi dole kai da akwai masu shirya da kuma da haka kawai za ka ga ta mace ta buɗa ba ni da buɗa ba shi ke za a ta bolo mata wannan an tara dubu a shida wannan an turo da dubu ɗari biyar wannan an turo da dubu kaza daga nan ba ka ƙara ganin kiman kuɗi kana da hankali a ce za kafiri ya turo maka da dubu kaza haka kawai don ku gida da rayuwa ba ko a kan bayyana da neman kuɗi amma yana ce ko ba ma kuɗi kai don ku ba wannan an yi wani ke bai kuɗi ne don ke tsita da yawan jin ke don ke tsita da yawan addinin ke don ke fito na fito da addinin ku wai yuri da muke sama ana neman da sharai ne بعدين مربي البدعة لأكثر داود إنما يانا فرحان الله تعالى ما سوى يا إخوة لا تقل إياك أن تتبعن بالقول كان في مجانا فقط في مجانا أبعد أبعد كما كان في مجانا ذكر عليها عليك كان جنة إذا دون مجانا تتبعن ce mafi magana mai kyau wa karna fi buyuti kunna ko zauna a gidajen ku wanda ya wata ya wata irin da jahiliya wa aqimu salata ku daina ku dinga tsayar da sallah ku ba da zakka ku bi Allah ku bi manzon Allah ku imana wa madadan aljanna na karkashin da farko mun a dalilin da zan saba da lullu da jikin ke kada ku ji kafin ka auje kafa auje hannu auje وتدرنا المطر في شرب إذن وحفظنا الخروج وذلك فقيمنا وذلك دين ما يخفى نسينا كذا تبين أبن أنك أقول نقليا ولا تستثمرنا أتاكاتي كلها إذن يجي ما حل الله كذا تستثمر العيون رأيون بعض الله يعلم فذلك هذا يشتغل وأن التنبيه جلبه لكما وعدم الله إليك matasa zaman banza ba na kunta akwai kalubale a gaban ku ba kallon waya ne a gaban ku ba ba danne ba ne a gaban ku ba ba kwallo ne a gaban ku ba al'umman ku na kwanci a kafa addinin musulunci ya faɗo a gaban ku ne za ka yi ke bazu a fata ku tsare lokutan ku wata ta limu da aka aka ku yi amfani da ƙarfin da Allah ya ba ku fi ma ya ba ku wa ya ba ku da yake ala ummati kuma ku ya zama alheri da wa umma ku al'umman gana fariya da ku fal faratu ya fi wani shiga yanzu lokacin da ta aikata aikata ne ke tasowa bukatu da za su taso bayan ƙarfi mutum ke rauni ne ko wata sai ka ga kila kana karatu yanzu ba ruwan wani da kai sai ga al'umma ta kawo gare ka baka ta kai karatun kirki ba saboda ka kan ta kai ka ana za mu ga sai Allah bayan ya fara musa ko da ba ki daya اللهم ارزقنا حسن الإيمان والوحدة اللهم اكتر اللهم اكتر ذنباتنا وعقل عثراتنا واستر عيوننا وأقلب بريتنا وأخرجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نسالك باننا نشهد ان لا انت انت الله لا اله الا انت العبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تدبر كفرنا وتكبر ايامنا وقيامنا وسائر اعمالنا اللهم اجعل اللهم اجعلنا من الفائزين في زمننا ومن ومن قطع من النار اللهم احفظنا في الاسلام ما ابقيتنا وحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين اللهم اغفر قلوبنا واذكروا عيوبنا واحسن استعمالها في اعمالنا واعطل شكرنا اللهم يا خارج القربات ويا مجيب الدعوات اصلح اعمال امتنا ورد المسلمين اليك ردا جميلا اللهم احكم فيهم كتابك واعرف سنه نبيك ومكن بمصالحين وكما الحبين والفداء والفضاء يا ذا والاكرام اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا واشف مرضانا وارحم موتانا وهب لنا من ازواجنا قرة عين وعاف مبتلانا وحفظ لنا وثبت على الحق انه لا هلاكنا اللهم أسلم ووصل حكامنا وأمراءنا ووزراءنا للخير اللهم وجه على المسلمين كيانهم واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وميزه بالعلم والعقل أنت سائر الحيوان وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون والمنافقون سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم معاشر الاخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أتفجي الله يشكر عباده الله يبني أكاد ميزاني من الخير الله يكرمنا شيء وحده الله يسقى ya yi na so daga kwarin ta zuwa ga aljanna abin da muka kowa cikin wannan wata mai albarka Allah ya samu ikon aiwatarwa to a tsakai sai mai aiki da kamar yadda malamin faɗi sunaye Allah din nan guda uku game da wannan ibada da Allah ya samu ikon aiwatarwa tun daga farko har zuwa yau kowane musulmi imani da sunayen Allah gaba ɗaya su amma akwai guda uku ce at-sami'u al idan mutum zai da aikin sharri da shi da wani ya shi kadai to idan ya tabbata ba ba ne ganin sa amma al'adu alimu da sani sai ya Allah ka tsaye mu idan magana cikin shirri zai faɗi ya zan ba mai iya amma a tsaye wa yana ne sai makwabta Allah jalla jalla shi idan dan uwarka kake gaya magana ya gaskata ka yana kallon ka ya yarda amma abin da kake faɗa masa a baka daban zuciyarka daban in bai sani ba ana sani da sani yana ji in wani baya ji al yana gani in wani baya gani al-alimu ya sani in wani bai sani ba Allah subhanahu wa ta'ala yana mawaka sai a ƙarshen maganar matan da yi game da ainihin mata lamarin ya lalace Allah ka dawo da ruka mai amma suna da ainihin batun da su na halin karrama Allah wajen huyayi sun ɗauki tsohonci taron mutane na samun ce ya ku mutane ya ce ala ta sahayu ashe ba ku da kunya sayyidina ali ya fada ala ya sa'ayu ashe ba ku da duniya kan mutanen ku a cikin nan ba to Allah ya ba masu ala tawaru ba ku da kishi na addinin musulunci kamar da waje ya ba sai mun tsayan mai tsare matarsa ta hujji wannan rijal tana ainihin kaiwa da kawowa tsakanin mutane suna kallon ka tana kallon su shi ba ku da kunya ba ku da kishi Allah ka ba mu iko kiyaye shugaba suna akwai hasa da kuma aisha makamun nan da kuke jin labarin Abdullahi ibn Mas'ud ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce musu in eh, tajaba Eh, hajaba min ku sha makance daga wannan makafi shi ya rasu da Allah ai baya a kanan kuma mai samu ba annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ku kusa idan bai san ku ba baya ganin ku a baniyawa ne an kuma ko din ma makafi ne sai ce ku karanta suratul nur nur دليل بين قوة قوة فنجي سورة النور يجمع الله يجي يجمع الثاني ماتا لما ذاكي ناس ودبا ناس إذا ما كنت إن شاء الله نزل نسرة الله يأتي منا الله يبقى منا الله يجمع السرعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انصرنا ولا تعسرنا وارزقنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واخرجنا ولا تخزنا اللهم اجعلنا مخرجا في كل امر من امورنا يا رب العالمين سبحانك اللهم ربي وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله بارك الله لي ولكم